Mai magana da yawun 'yan sanda na babban birnin tarayyar ƙasar Abuja, Maryam Yusuf ce ta tabbatar da sako yaran masu shekaru tsakanin goma zuwa sha uku tare da wasu magidanta uku da aka yi awon gaba da su tun ranar 23 ga watan Janairun da ya gabata a yankin na Abaji da ke Abuja. Mun zanta da ɗaya daga cikin waɗanda lamarin ya ritsa da su wanda aka harbe shi aka kuma awon gaba da matarsa sai dai ya buƙaci a saka ya sunan shi. Gaskiya halin da muke ciki ya fi a ce mutum ya mutu saboda baka san yanda kai ke ciki ba. na kokarin sa riga ɗaya daga cikin su ya ce me wannan a jikin ka na ce harbin da kuka yi ni ta samu ai gana haka sai ɗaya daga ciki ya ce ba za a je da ni ba wani ya ce sai dai a je da ni da mata na gaba ɗaya na ce a ka a je da kowa a ci da ni sai ya ce ma ai in mun je da kai za ka iya mutuwa a can ƙarshe dai suka sake kukin ɗin bindiga cewa idan ba ta tashi sun je ba za su kashe ni na ce mata to ta ki tashi ki je. An dai sako yaran a safiyar ranar Lahadi da ta gabata bayan biyan 'yan bindigan kuɗin fansa sun sake tafiya da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi namijin ƙoƙarin kai kuɗin da kuma kar karɓo yaran a wani ƙauye da ke kusa da jihar Kogi duk da kuɗin da aka karɓa lamarin da mazauna yankin na Abaji suka kuka. Gaskiya abin ba daɗi muna cikin firgici kuma muna cikin tashin hankali lokacin nan gaskiya ba kamar mun firgici na shiga cikin sa sannan kuma muna ne roƙon gwamnati da ta taimaka Abaji gaskiya muna cikin insecurity muna neman taimakon gwamnati kwarai da gaske. An dade ana yi ya dan kwan biyu kamar shekaru biyu kun da wuce ana yi kaɗan kaɗan amma yanzu abun bai taɓa taɓa jama'a kamar yadda aka shiga gidan marayu aka ɗibi yara aka harbe-harbe ba ya nuna cewa dole ne a jami'an tsaro musamman kamar 'yan sanda su ƙara inganta dabarun su na yaƙi da wannan ta'addanci kuma jama'a su dan ba da lokaci insha Allah za a dakile shi kuma abun ya zo daidai da lokacin da shugaban kasa ya canza jami'an tsaro ka wato service chiefs wanda ake gani sun dade kuma sun dade suna yaƙi da ta'addanci wani lokaci ana gani canji wani lokaci kuma a ga abun kamar bai motsa ba to alal hakika ya kamata kamar kwamishinan 'yan sanda na abuja don allah ya kara yawan jami'an tsaro kuma kun ga abuja gari ne da kowa zai tsoraci wannan al'amari balle ana shiga gidan yara gidan marayu alal hakika wannan abun bai yi ba ba sabon labari ba ne matsalar sace-sacen mutane domin karban kuɗin fansa a najeriya inda rahotanni suka nuna cewa cikin makon da ya gabata kaɗai, an yi garkuwa da kusan mutane ɗari a hare-haren da aka kai jihohin kaduna neja katsina da taraba wanda a yanzu haka babban birnin tarayyar kasar ma na fuskantar barazanar haka. Ga dai abin da kwamishinan 'yan sanda na Abuja Bala ma ke cewa game da wannan batu. Ina son tabbatar wa mutane cewa ba za mu yi kasa a gwiwa mu ba za mu ci gaba da zuba 'yan sanda wurin da ya kamata mu zuba. Wurin da tunanin mu ya nuna mana wurin da muka ga cewa nan ne wayannan mayagan suka saka kansu a. Saboda haka duk makarantu yanzu za mu zuba 'yan sanda sosai. a gidan marayu wanda aka yi rajista in allah ya da su ma za mu saka ido a kai mun lura cewa kuma ba ta garin nan sun fi son ƙauyuka yanzu saboda haka za mu ci gaba da zuba motocin patrol da yawa daida ƙauye zuwa ƙauye mu tabbata cewa an san da zaman mu a wurin don mu kare a aukuwan wani abun da ba a so a halin da ake ciki an kubuto dukkan waɗanda aka sace da farko a yankin na abaji ana kuma ci gaba da basu kulawa Shamsiyya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya